wato har yau dai yana nan kan siyasa yi. na gane manufarku kuna son jama'ar garin nan kuke so ku daga ba hankali ka zan kullum shugaba in an kai abu shi aka hari amma sai ya nuna shi ba da shi ake ba da jama'a ake don ya samu goyon baya eh kun gane ko don da ya ce wannan ni ake so a cutar to sun gaji da shi shi ma sai su taimaka a kore shi ya gari a huta to amma ya hanka ce a to jama'a ake son a cutar kuna gani ko gwamnati in za a yi wani abu zai ce gwamnati ta ce mu ba za mu yadda a cutar da jama'a ban nan ko su ake hari <laughs> to kun ji siyasa da rauna ya ce to za ku sani na لوقد أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فسيأتي مسلم Laukar da ana ku lalle sai na kakkace muku hannuwa wa lakum da kawawu min kilabin da tarnaki yadu kulli wahidin wato hannu kowanne mutum alimna na dama wa rijlahu da kawarsa al-yusra ta hagu wato zai yanki zai musu shari'a irin ta dan waje da makani wanda ya zan ya karbi dukiya bai kashe kowa ba eh, wanda yake ya karbi dukiya bai kashe kowa ba za a yanke mai hannun dama a yanke kafa hagu ai mai tarnaki yace to zai musu irin wannan hukunci bayan haka sun mala usalliban na sannan in kekkere ku ga itace in sa a damre hannuna, a damre hannu a damre kafa a damre kamar da ake wata da in za a gasa shi to sai na yi muku haka na ajaba yin baki daya wannan barazana ce don su karaya su ce tuba mu kai mai girma ran ya dade a kyale mu ba za mu kara ba to sun tuba قالوا إنا إلى ربنا منقلبون سنك تي أيكم بنزا كجيك قالوا سنك تي إنا إن كاي من هكا للي مو منقلبون ما سكوما مت إلى ربنا زوا كا إما ككشي مو موتا زي متي الجنة مبكنا إيه eh ba da mautina bayan mutuwa mu bi ayi wajen kana ta diya da ka kashe mu duk irin kashe wanda ka yi muna ka je ka yi mu za mu koma wurin Allah mu bakka nan. وما تنقموا منا إلا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا علينا وتوفنا مسلمين كما mun gane ai wa matan kimu minna babu wani inkari da kake mana ko wata azaba da zaka yi mana ba don komai bane illa an amanna sai dan dai mun yi imani bi ayati rabbina da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atuna yayin da ta zo muna to mun yarda mun yarda duk abin da zaka yi ka je kai muna sai suka juya wajen Allah suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabaran ka zuba mana hankuri inda fi iri ma ta wa'adahu bina lokacin da zai aikata abin nan da ya alƙawalin zai yi muna eh ka sa mana hankuri da Allah narji a kufaran dan kan mu koma kahirai in mun sha wuya wata wafana musulmi ya Allah ka karbi ranmu muna musulmi kakka sa kakka duk abin da an kai muna Allah ka ba mu hankulin da zamu jure har mu ci nasara Allah kakka mai da mu kahirai ka karbi ranmu muna musulmi ta mu ci gaba wa qala al-mala'u min qawmi fir'auna قال فنقتل أبناءهم نساءهم وإنا فوقهم to kun san bahaushe yana wata magana yana cewa ba a mugun sarki sai mugun bawani wa qala malau bayan su waɗannan an riga an yi musu wannan barazana ba ta yi amfani ba annabi Musa da shi da jama'a sa sun ci gaba da wannan domin wannan barazana da an ce ya ce zai yi musu ga wani riwaya ana cewa ya fasa bai yi ba ga wani riwaya ana cewa ya zartas Allah ya ba su rike imanin zuwa sun ka mutu amma wannan bai karya da'awa annabi Musa ba alaihi salam ta kowane hali sai ya ci gaba da da'awa yana samun nasara to waɗanda annan maciya tuwon fir'auna sai suka ci gaba da kamfe suna jan fir'auna don su kaɗa cikin rijiya halaka da ba zai iya hita ba wa mala'umin al fir'auna sai mashawarta na mutanen fir'auna sun kace mai atazaru musa yanzu zaka kyale musa wa qaumahu da mutanensa li yusudu su tabanna fil ardi cikin ƙasa, bid du'a da kiran mutane ila mukhalifatika zuwa ga saba maka waya zaraka wa alataka kuma shibakka shibak gumakanka ko ko shibakka shibak bauta maka wa kana sana'a lahum naman sigaran domin dubarar da ya musu da yace shi Allah ne to sai aka za ana zuwa ana mai sujada to sai ya ga wannan jiran mutane wanga ya zo ya sujada wani lokaci ya ka so ya bayan gida jama'a sun tsare shi ana ta sujada gaba gare to sai ya ga wannan akwai damuwa sai ya sa aka sassaƙo mai yan gumaka ƙanana ƙanana da hanka ya gumaka sai shirya musu ɗaki inda za a je a yi musu ɗawaji a yi musu sujada a shafa su a taɓa a samu albarka shi ko sai koma cikin gida ya kwanci ne ya ce to in an bauta mai su waɗannan gumakan su za su same shi gida su bauta mai <laughs> kaga ya bai da su wawaye wai a je a bauta ma gumakan su kuma gumakan tun da shi ya ce shi Allah alloli ne shi Allah ne na alloli ba Allah mutane ba Allah alloli ga allolin da za a bauta ma in an gama bauta musu shi ko zai ba su nashi lokaci musamman su je su bauta ma. don ka adame shi dan mutane kullun za su zo yana kun ga yanzu ko sallah an kai sai ai sallah azhar in an kai sallah azhar har ai la'asar wasu na nan na azhar can wani lokaci kun gama jam'i sai ga mutum biyu sun to sun yi sallah can kuma sai ga wasu sun to sun yi sallah wani lokaci ana da ikama sai ka ga wani ya ce ban yi azhar ba sai ya kabbarta to irin wannan sai a hana mai zuwa cin abinci to don haka sai ya raba kai ne da wannan hitina <laughs> sai ya ce to a bauta ma waɗannan kiraren shi kuma sa zo su yi mashi nashi kaga ya huta ya yi musu wayo to shi ne sun ce za a bakka kuma a bauta maka ko a ba allolin da ka ajiye ana bauta ma don su je su bauta maka ya aikata musu waɗannan ƙananan gumaka suna bauta mata wa ƙala shi kuma ya ce ana rabbukum wa rabbuha ni ya ubangijin ku ni ya ta. wali za ƙala don haka ya ce ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku na sama ƙala sai ya ce ku bari za mu yi maganin su sanaqatulu za mu kakkashe abna'ahum ko sanuqatilu abna'ahum za mu kakkashe ƴaƴansu. maza al-mauludi na waɗanda an kai faɗan gaba wa ni nisa'un rayar da ɗiyansu mata don mu samu su ci gaba da yi muna bauta Ka fi irin na biyan min qablu kamar yadda muka musu nan inda an kai to muna neman Musa eh wa inna fawqahum qahirun domin mu ne bari jaya akan su mun hi su eh mun hi karhin su mun rinjaye su ai qadiruna ma ai eh, wato masu iko muke fa fa'alu bihim zalika suka aikata yin haka din da aka yi suka ci gaba da yi fa shaka banu isra'ila sai banu isra'ila suka kai ƙara wannan musiba a wajen annabi Musa

ista'inu billahi ku nemi taimako da Allah wazziru ku yi hankuri ala azahun akan wannan cutar da suke muku innal ardi lillah ƙasa dai ta Allah ce su ha man sha'u min ibadi Allah na gadar da ita ga duk wanda ya so daga cikin bayinsa wal aqibatu kyakkyawan karshe abin yabo lil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah saboda haka ku yi hankuri ƙa'idodin da aka sun kace qalu udina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma jitana ala akhirakum wa an yuhlika arwakum wa yataqribakum bi dadi wa yanzura kayfa ta'malun qalu sun kace ya musa udina min qabli an tatiyana an cutar da mu kamin ka zo wancan dubu saba'in na 'ya'yansu da an ka yanke kame annabi musa ya bayyana a gane shi ne an yanka jariri ɗa namiji dubu saba'in cikin bani isra'ila kuma an ci gaba da cutar da mumin ba da maji ita na bayan ka zo muna gashi bayan an yi muna wannan kuma gashi yanzu an ci gaba da yi ka roƙa allah ƙala sai ya ce ku yi haƙuri asarar bukun yana yi wa ubangijinku an yi hulika aduwakum ya halakar da maƙiyanku wa yastakhlifakum fil ardi ya mayar da ku ku zan magada ga wannan ƙasa ta Masar fa yanzu da kuma ya sa ido ya duba gare ku kuma kaifa ta'maluna ya za ku aikata fiha cikin wannan ƙasa bayan an halakar da makiyanku an danka muku gari za ku yi abin kirki ko za ku yi abin tsiya Na. wa laqad an komo bisa ga bayani na Allah yana bayanin abubuwan da yawa waɗannan miyagun mutane fir'auna da jama'arsa Allah ya ce wala kada akalna ala fir'auna bisinina haqiqa farkon al'amari mun kama mutanen fir'auna ko shi fir'auna kansa bisini da shekarun fari an ka saka musu bala'in yunwa wa naqasin min samarati da tauyewa ɗiyan itace duk an musu wannan la'allahu yadhakkarun ko za su wa'azantu yatta'izuna fayuminu su wa'azantu su komo su yi imani amma ba su yi ba فإذا جاءتهم wa وقالوا wato idan kyakkyawan al'amari ya zo musu alhizbu wal gina sun ka samu wadata ta damina ta yi kyawo, ko suka samu kuɗi wadata ta zo musu ta aljihu qalu lana hazihi sai su ce to wannan kan namu ne na ku ha mun cancece ta ne shukuru Allah ya sai su ki yin godiya ba za su gode ma Allah ba wa yanzu sai mun sayyi'atan in wata mummuna shekara ta same su an kai fari ko wani bala'i na alloba ya far musu ya ɗayyaru bi Musa sai su yi camfinta da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda tare da annabi Musa minal mu'mini su ce masu wa'azin ga sun ka jawo wannan musiba eh ba don da mai wa'azin nan kun ga masu wa'azin nan in ba a raba su da garin nan ba to irin wannan bala'in bai bari kuwa haka suke cewa Allah ya ce ala ku saurara inna ma da'irum lalle wannan rashin arzikin su inda Allah yana wurin Allah ya fi bi Allah ne ke zo musu da shi saboda sun saba mai walakin na aksaran sai dai mahi yawan su la ya alamu na ban san anna ma yusibu min indi ce abin nan da ke samun su daga wajen Allah bane ba sani ba mahi yawa ba haka ba eh shi yasa ko yanzu in abubuwa suka faru so da yawa sai ka je to gashi nan mutane ne ana ta wa'azi barkatai ana saba ma Allah wai mai wa'azi ka saba ma Allah ga gidajen giya ana gani ga yan karta musulmi yan karta musulmi musulmi ya zo ya kada karta yana musulmi sai ya yi sallah zuwa ya zai ya zauna ya kama karta har la'asar ta yi bai yi sallah ba yana ne yana karta har kusan magari ba ga gidajen karuwai daga innu sai rabi'atu sai aishatu sai labri sai asiya ga sun sunayen mata annabawa sun zo sun kama gidan abin nan karuwanci suna karuwanci amma da an yi wa'azi ana wa'azi to gashi na ana fasar qur'ani ba daidai ba Allah ya dauke ruwa eh wai ana fasar qur'ani ba daidai ba Allah ya dauke ruwa Eh, kuma kai ka faɗin waɗanga ba mutanen kirki ba duk wanda ka ji na irin wannan magana ba mutumin kirki ba ne to ya fassara qur'ani ba daidai ba ka gyara eh ka gyara tunda an fassara ba daidai tunda har ka san daidai ba fassara daidai ba to ka gyara to haka suke ka ji wai fir'auna ka ce ah, wai wannan abin da ya faru ga gari saboda annabi Musa na cikin gari yana wa'azi yana faɗin maganganu ana suka alloli ne gumaka ne shi yasa aka ɗauke ruwa haka suke cewa to Allah ya ce a'a babu wani abu musibar da suke jawowa ce ita ce Allah ke aiko musu sakamako daga wajensa na. wa qalu ma ma ta bihi min ayatin litakharana biha fama nanu laka bimu'minin wa qalu li Musa wata rana sun ce ma annabi Musa ma ma ta bi duk abin da ka zo muna da shi min ayatin na wata aya zara na biya don ka dauke mana hankali da ita kai ka ziyarce mu to ka je ka yi fa mana laka mu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba ba za mu yadda ba duk abin da za ka kawo ka ba wai ka tona sanda ta canye wayannan kayan sihiri ba in ma kana da wani sihiri wanda yi shi ka zo da shi ba za mu yadda ba fada a alaihi sai annabi Musa ya musu addu'a na addu'a fa arsalna alaihim fa arsalna alaihim to da annabi musa تدعى النبي موسى musu addu'a, يمسوا sannan فأرسلنا mu الطوفان sai muka sako musu wani ruwa na dufanu. ba dufanu wancan na annabi nuhu ba wannan wa huwa ma'un da kala buyutahum wannan wani ruwa ne wanda ya shiga cikin gidaje cika gonaki amma bai lume komi da komi ba wa wasala ila hulukil jalisina sai ya kai ga makogaron wanda ka azauni in ka zamna to ruwa har ga baki dole ka tahi tsaye in ka tahi tsaye tsaya can sama da gwiwa in ka zamna sai ya zo ya yi ta shigan ma baki dole sai ka dora yin haka <laughs> in ba ka da tsawo ko dama ko fara zaman ba kai wannan Allah ya saka musu shi sabata ayyamin kwana bakwai babu zama kawawu suka yi ta kumbura don ɗabi'an mutum in yayi ne ya kwana bai zamna ba sai kawawu sai jini ya sauko ƙasa sai ya kumbure kawawu su koma kamar ne to sun ka komo suka kankan da kai annabi musa ya yi addu'a an ka janye wannan ruwa sun ka koma mahalinsu sun ka je karmar sa'aba annad darra wa wasu wal jara da Allah ya turo musu fara fa akala zar'ahu ya canye musu haƙi wasu maram ya canye musu ɗayan itace zalika shi ma tsawon kwana bakwai kuma ba dama ka yi magana farin suna da tayi suna yawo da kafin in ce na fada sai biyu ko uku su haɗa baka shi ma suka shawo ya suka matsu kayan gona duk an canye ganyen wake ganyen gyada babu duk fari sun canye sun ka dawo suka ce sun tuba an ka janye wannan sun ka koma mahalinsu warkun da Allah ya sako musu wato su abin nan kwarkwata asus wato wannan kwari na kwarkwata awwa nau'in min aljalal ko shi ma min alqura shi wato nau'i na kaska Allah ya sako musu ita fa ta tabba ma ta raka huljalal sai ta bi sauran abin da mara ta bari shi ma suka bi sun ka canye kamar sari shi ma sun ga bala'in yayi yawa sun ka dawo annabi Musa ya addu'a an ka ɗauki. wadda ba sun koma mahalin sai Allah ya turo musu kwaɗi kwado famala abu yuta ta cika ɗakuna waɗa amu in ka aje tuwo kamin makwabcin ka ya taho akushi ya cika da kwaɗi kuma zahi bai hana zuzu shiga kana aje tuwo in kai dai kake da kaɗi ba so guda kamin ka mai da hannu kwaɗo wajen goma sun tuwo sun haɗa cikin kwaɗo don haka ba dama ka ci tuwo shikenan sun ka matsu shi ma kwana bakwai sun ka ce suka roƙi annabi Musa aka janye wannan sun ka sake koma mahalin su waddama sai Allah ya turo musu jini eh fi miyayin in ka ɗebo ga ruwa ga randa ba kyawo in ka ɗebo ga kofi kamin ka kai ga bakin ka ya zama jini sai ka zubar in ka zubar ka sake ɗebo wani kuma kana ɗebowa kana ɗaga ƙwarya kuma sai ta koma jini shi ma ya zauna haka nan kwana bakwai ayatin mufassara ayoyi ne bayyananu dalla dalla duk da haka duk bayan an yi musu waɗannan abubuwa ba ba sun kai girman kai anil imani biya ga barin imani da annabi Musa alaihi salam wa kanu qauman mujrimina sun zan mutane ne miyagun mutane kun san waɗannan ayoyi guda ɗai guda ɗai in Allah ya ba mu sunan Najeriya duk kahirin da an Najeriya yana kalmar shahada kuma in ya kama musulunci bai bari har ya mutu to amma dibi waɗannan waɗannan wa duk bayan kwana bakwai za a yi wannan Eh an sun ka tuba yau gobe sun ka ga babu wannan abin sai a komo a azaba kai ai ta bugayya da yan kulake ana wasa ana cewa wannan ai sai dai annabi Musa ne ya tafi ya dauke abi ne sai a koma ba halin da <laughs> Allah ya sauwaki ma waqa alaihimur rijl ma waqa alaihimur yadda suke yi waɗancan addu'o'in da annabi Musa kai musu ga yadda suke zakkuwa wato duk lokacin da an ka turo wata azaba daga cikin waɗancan azabobi da aka yi magana ƙalu sai su ce wato walan ma wa alaihim rijz yayin da wannan azaba ta abku gare su ƙalu sai su ce ya Musa ya kai Musa udu ulana rabbaka ka roƙan muna ubangijinka bima inda indaka da alƙawalin nan da yayi maka a gurinka min kashfil azabi anna na kware azaba gare mu in amanna idan mun ka bada gaskiya la in kashafta annabi wallahi in ka kware muna wannan azaba ya Musa nan da laka za mu ba da gaskiya da kai wala nursilan na ma aka bani isra'ila ko bani isra'ila nan kake kokarin mu kyale su mu sallame su su tare tare da kai zuwa ƙasar Syria to za mu sake su tare da kai ku ta tahiya shikenan annabi Musa ya yi addu'a in ya yi addu'a wannan abin ya kware zai su ce ina ai wannan sai irin ka ne mai kai mun gane eh wala ma ka shafna. anhum rijla ila Walan ma ka shamna an humar rijiza yayin da muka kware wannan azaba da gare su bi du'a'i Musa da addu'a annabi Musa ila ajalin hum balighu zuwa ga wani lokaci wanda su za su kai gare shi idza hum yanqutun sai ga sun walwale alqawli yanqutun ahada sun walwale alqawlin su yasirruna ala kubrin su nace su ci gaba da kahincin su na'am bal da kana alikum fa kana hum bil yammi bi annahum min minhu sai muka yi azaba ta ramuwa gare su wa ga raƙanahum muka nutsar da su fil yammi cikin teku albaharul mil shine kogin gishiri da annahum kazzabu bi ayatina domin su sun karyata da ayoyinmu wa kanu an hagabirina kuma sun zama rakana daga waɗannan ayoyin namu la yatadabbaruna ha ba su lura da waɗannan ayoyi balle su ba da gaskiya

wa garaƙanahum bil yami mun ka nutsar da su cikin teku wato shine wa warasan alqawmal ladzina kanu yatarabuna sai muka gadar da wayannan mutanen da an za an ramna nasu an hi karhin su bil istibaba da bautar da su da ake yi wa banu isra'ila sune banu isra'ila muka gadar da su masharikal ardi wa magaribaha gabacin ƙasa da yammacin ta allati barakana fiha wadda muka yi albarka a cikinta bil wa shajar da ruwa da kuma itatuwa sifatul lil ardi wannan sifa ce ta kasa wa yi sham ita ce sham suriya watan mar kalimatu rabbika kalmar ka ta cika alhusna wadda take mai kyawu wa hiya qawluhu wa nuridu an namunna ala allazina turibu bil ardi ila abina wa naj'aluhum aymatan wa naj'aluhum alwarisin wato shine da Allah ya ce muna nuhin mai baiwa a akan waɗannan da an karamna na cikin ƙasa a wannan kalma kyakkyawa ta cika ala bani isra'ila ga su bani isra'ila Allah ya halakar da maƙiyansu ya gadar da su garin Masar, sun kaci babu hamayya na'am bima sabaru wa ya sana'u fir'aunu wa qawmu wa bima sabaru saboda hankulin da sun kai ala a za a kan akan cutarwa makiyansu wadan marna ma kana ya zama fir'auna wa muka ruguza abin da fir'auna ya zan ya aikata da shi da mutanensa min al-imarati na gine-gine wa ma kanu ya arishu da abinda da sun kazan suna ɗaukakawa na gine-gine shi ma ai yarfa'una min al-bunyan abin da suke ɗagawa sama na benaye da sun kai eh duk muka ruguza su na'am وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون na bi bani isra'ila al-bahara muka tsallakar da bani isra'ila teku fa tau ala qaumin sai suka zo wurin wasu mutane bayan sun tsallake teku Allah ya halakar da fir'auna cikin tekun sun ka samu waɗannan mutane ya akubuna suna lizimta bauta ala asnamin lahu akan waɗansu gumaka nasu yuqimuna ala ibadati suna zamne akan bauta ma waɗannan gumaka qalu sai bani isra'ila sun kace ma annabi musa ya musa ji allah na ila, ya annabi musa ka sanya muna abin bauta wanda za mu bauta ma wani gunki kamalan aliya kamar da waɗannan mutane suke da alloli qala annabi musa ya ce innakum qaumun tajhalun kun gan ku mutane ne masu son zaman jahilci yanzu allah ya raba ku da bala'i tun kawahunku ba su bushe ba da tsallake teku ga gawawakin makiyanku kuna gani ku ce a sa gumaka ku zo ku bauta na shirka wato idan mutum ya saba da abu to kullum shi yake ganin shawa saboda ganin shawa can ana bauta ma gumakan fir'auna to yanzu gashi ya kira su zuwa ga tauhidi kuma tauhidin na alamomi ne sun bayyana Allah ya raba su da mugun kangin da suke ciki Allah ya raba su da bala'in wahala da suke ciki amma da tsallako teku gagawa wakin su fir'auna tun ba ko kwashe ba suka ce a sa musu gumakan da za su rinka bauta ba yace lalle mutane kuke jahilai ba gane addini ba eh wannan kuma ya nuna eh, wato in mutum yan musulunta to ba abin da zai raba shi da kahirci sai an karanta sai muddin ba karantar da shi ba komawa ta cikin kahircin nan yana faruwa da ɗan dalili ɗan kaɗan shi yasa kamar waɗanda sun ka musulunta akan yi musu abubuwa don su kahirta akwai waɗanda za a kama kayan su duk a ƙwaƙƙona ko a yi musu barazana da kashewa ko kuma a tattara 'yan kuɗi a basu 'yan sun ga sun haɗa cikin wata musiba sai to ɗan dalili ɗan kaɗan ya isa da an zo an ce musu to ga ɗan wannan sun karɓa ci to ka gani ba don da ka shiga cikin wannan addini ba da haka wata same ka ba sai shi yarda saboda babu ilimi don haka in mutum yan musulunta to babu abin da an magani illa a yi kokari a karantar da shi yadda addinin musulunci yake in ya riga ya gane addinin musulunci babu wahalar da za ta raba shi da shi hmm. ta mu ci gaba inna haula'i mutabbarun ma wa badirun ma kanu sai annabi Musa ya ce musu inna haula'i kun ga wayannan mutane mutabbarun ma hum abinda suke ciki halaka ne ko kuma abinda suke ciki halakakke ne wa baɗilun ma kanu ya amalu kuma abinda sun kazan suna aikatawa ƙarya ne ba gaskiya ba ne ɓataccen abu ne don haka kakku yarda ku shi ƙala قال أغير الله أوديكم وإلها وهو مبدلكم من العالمين قال سي النبي موسى يتي أغير الله أبديكم إلها wani Allah zan nemo muku ya zama muku abin bauta ma'abudan ai wa aslu abinda asali ne abdilakum wato wani Allah zan nemo muku ya zama abin bauta wa huwa faddalakum alhali Allah din nan shine ya fifita ku alal alamin akan talikai fi zamaniku a zamanin ku bima zakarahu abinda ya ambace shi bi kauli cikin cewarsa wazku wa idan jaina min ali fir'auna yaquluna kuntu an al-azab yaqtuluna ya ce wadkuru in ji annabi Musa ku tuna Allah ya ce ku tuna iz an jaina ku yayin da mun ka tserar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna ya sumu kun suna damana muku ko suna kallafa muku na yukallifunakum na kun suna kallafa muku suna dandana muku su al'azabi mummunan azaba ai ashaddahu mai tsananin sa wahum yaqtuluna abnaakum su suna karkashe muku 'ya'ya maza wa yuna nisa'akum suna wanzar da ƴaƴanku mata wa fi zalikum al-inja cikin wannan tserawa da Allah ya yi muku ko kuma azabtarwa da bani Isra'ila ke yi muku bala'un akwai bala'i ko kuma akwai ni'ima min rabbikum daga ubangijin ku azim wanda yake mai girma abala ta izuna yanzu ba ku wazantuwa wa tantahuna amma kulkin ku hanu daga wannan abin da kun ce na san ya muku abin bauta kamar yadda waɗancan kahirai suke bauta ma gumaka وعدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأجل فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال انفر لأجي هارون خلوني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين da Musa Allah ya ce mun yi wa Musa alƙawalin salasi na lailatan dare talatin mu za mu yi magana da shi idan taha-iha lokacin da waɗannan kwana talatin sun ka ƙare da an ya suma shi annabi Musa ya yi azumin waɗannan kwana talatin wahiya zulƙada shi ne watan fa fasama ha ya yi azuminta falan matan mat yayin da azumi ya cika an kara kuluba babihi sai ya kyamar warin da bakinsa ke yi fastaka sai ya asawaki don kai ya je wurin Allah baki ne na ɗoyi saboda azumi ba mara hullahu bi asharatin ukhra sai Allah ya ce ai warin bakin ka shi muke so ka je ka kara azumin kwana goma don bakin ka yayi wari sannan ka tafi eh yukallimu don yayi magana da shi bi khulufi famihi da warin bakinsa kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce mamna ha mun ka cika wannan talatin da ashirin da kwana goma min zulhajjati na zulhajji fatamma miqatu rabbi sai lokacin haduwa da ubangijin sai ya cika arba'ina lailatan kwana talatin wato dare talatin ay arba'ina lailatan wato dare arba'in kwana arba'in wa qala musa li akhihi sai musa ya ce ma dan uwansa lokacin da zai kai wurin miqati dan uwansa haruna inda zahabihi ila aljabal lil munajati lokacin da zai tahi thumma baddalna wa kana sayyi'ati illa ghanada hatta ma huwa qalu sun mabaddal na sannan mu musanya alhasanata abu mai kyawu ai a ɗaya na humul hasanata ba su abu mai kyawu makana sayyatu maimakon wancan mummuna wanda mun ka azartar da su algina wasiha shine mu ba su wadata mu kauda talauci wasiha mu ba su lahiya mu kauda rashin lahiya hatta abu hasu yawaitu su yi ta cin Allah su yi ta haihuwa su yi ta amarmari suna haihuwa su yawa wa kalu sai su ce kufran lin ni'mati in sun ga sun yi yawa sun komo cikin daula sai su ce don kahirce ma nema Allah wanda ya musu harko ce wannan ba sabon abu bane kalmar sa'aba ana darra wa sarra'u ai da ma cuta da farin ciki sun taba samun iyayen mu ba mu annan harko ba ai wannan abin ba wai don mun karyata wannan annabin bane kai dai sunna ce ta zamani haka abubuwa suke daɗi ya zo ya ta zo haka kama masana kama ya shahe mu wa hadhihi adatu dai wannan al'adar zamani ce wala bi hukumatin min Allah ba wai da zama wata azaba ce daga Allah ba fa kunu ala ma antum alayhi ku kan abinda kuke yi na da kowa ya koma kan halinsa qala ta'ala sai Allah ya ce haka na sai mu kama su bil azabi da azaba baga afke ta fado musu riƙes wa hum la yashuruna su ban sani ba wa qata maji'i ba san lokacin da wannan azaba za ta zo ba kabla hu ga mai gabanin ta na'am wa la wanna ala alquri amanu wa taqaw la wadana alaihim barakatin min as-sama'i wa ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau anna ahlal qura da dai a ce mutanen gari almukazzibina waɗanda suke ƙaryata manzanni da dai a ce amanu billahi sun yi imani da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wata kawul kubra wal ma'asi sun ka kiyaye kahirci da sabon Allah hana alaihin barakatin minas sama'i da mun buɗe musu albarkoki ba iyaka daga sama bil madari da ruwa wal ardi haka na mu buɗe musu albarkoki daga cikin ƙasa din da bati da ciri walakin kazzabin rusula sai dai da sun ta manzannin Allah fa akhadnahum don haka mun ka kama su a kauna mun kai musu azaba bima kanu da abinda sun ka suna aikatawa wato mutane lokacin duk da sun ka shiga cikin sabon Allah to Allah zai jarraba su in sun dawo sai Allah ya maida musu ni'imomin su waɗanda suke yi kuma duk mutane suke cikin sabon Allah to in Allah ya jarraba su in suna sun gushewa wannan sabo wato wannan azaba to sai sun dawo ga Allah sun yi nadama ga abin da suke aikatawa yanzu wannan wahalhalu duk da ake ciki Najeriya ana da cewa gwamnati ta yi kaza wannan ba ambaliyar da ake ciki yanzu ta yi ƙaryin duk wani makhaluki idan mutane suna sun abu ya gyaru sai an dawo ga Allah amma in ba an dawo ga Allah ba ku lura tun daga zamanin shagari lokacin da mutane sun kaje Legas sun ban matansu nan arewa an kaje can an ka sadu da mata 'yan Ghana 1000 anko wani babban gida ne da an ka mai da shi ya koma kamar gidan karuwai in ka zo sai ka tarar yan eh, arewa akwai wanda da mace hudu masu yi waggana mai wanki waggana mai guga waggana mai dahu abinci waggana mai shara waggana abin nan ga kuɗi baje baje to da Allah ya watsa taron su su talakawa suna nan suna ta murna yayyaye buhari musiba ta faɗo shi ma buhari an kama roƙon allah allah ya kau da shi to sai a kawo waɗanda ba su jin magana kowa ba san darajar kowa ba an kai ta wasa da hankalin mutane sai an ce muku mi kuka so kun ce kaza muke so sai a taya a ɗauko ruwan zahi a watsa muku sai ku yi shiru tun kuna magana an ka zo ga ɗan kurma an ka zo zamanin ɗan kurma shi ba sai ya tambaye ku ba sai dai ku ga ana yi in kun yi ni magana bai ji bai sauraren rediyo bai kallon jarida balle ya ga abin da kuka dan kurma yana cikin gida sai ya wata guda ko minista bai gane ba wata guda wata guda yana cikin gida ne kwanci ne ba banda bokaye bai ganin kowa sai ya wata guda minista minista yana zamne abuja yana jiran a ce mai ga aikin da zai wata guda bai gane shi ba kama kuntum yi wallahi alaikum yadda kuke haka ake yanzu yan kwanta kwanta na ta duka ku suna kwace kuɗi shi ko yana can an ajibin bindigogi gabas da yamma kudu da arewa gida ne duk da waya gida in ka taba kana bushewa nan duk in an kashe ku ba ruwan shi dan kuma bai ma san me kuke ciki ba bai sani ba to babu maganin wannan musiba da muke ciki illa a dawo ga Allah in ana son a zauna lahiya a dawo ga Allah shi ɗaya magani yanzu ga siyasa ta fuskantu. mutane na sa kyakkyawan guri cewa in an hau siyasa ta zo al'amura za su gyaru eh za su gyaru amma sai an dawo ga Allah don abin da ya buwaye soja farar hula bai ko ta san mai to da ni zai ta san mai da dogon hula ko da babbar riga mai kaki ya ce bai iya zuwa to kai da farar hula da katon ya riga ina zaka ko gudu ba ka iya don soja in ya ga ta yi baki baki yana iya da bindiga ya tashi ya ruga da gudu yana da kayan gudu ga damara ga wando ga takalmi kai ko daga kai sai katon ya riga in ta ɗebi iska ba ka iya zuwa ko ina <laughs> Allah ya saboda haka magani shine a komo ga Allah kuma komowa ga Allah tana da matakai guda uku mataki na farko mallamai ba wai addu'a ɗaya za a yi ta yi ba mallamai su hito su haɗa ma 'yan siyasa gaskiya mallamai ku ban neman na addu'a ku hito ku haɗi gaskiya a ɗamre na ɗamrewa a buge na bugewa a kashe na kashewa babu komi dama haka kun ka gada al'ulama satul anbiya yanzu kuna ganin annabawa na kokowar da aka yi da su cikin asurar da muke karatu ku diba gwagwarmayar da ake da annabawa to ku hito ku gadi uwayenku mataki na biyu sarakuna ku bar jibin gyare-gyaren da aka yi muku da dan kuɗin albashi da ake ba kuna raba fadawa ku to kuru-kuru ku yi tsaye akan gaskiya ku ce a bak kaza a bar ku yi tsayin ku ku adda jama'a ku adda jama'a yanzu sarakunan da a jihar Yobe in sun ka ce ba su son abu gwamna bai isa ya sa su ba inda duk na zuka ma matalakawa duk wanda an ce yayi abu kamar yanzu gwamnati ce a tayi da maturu na su yi mitin su ce mu hada matalaka kowa je garin sa ya gaya ma tun daga me yake suna lawani har zuwa lamba har zuwa hakimi har zuwa sarki a ce kan wanda ya taka wallahi ba zuwa to saboda haka sarakuna su hito su gadi kakanninsu wayanda sun ka jaddada addini su tsaya akan gaskiya ba faɗa ne da gwamnati ba a'a neman a zauna lahiya ne don ba a zama lahiya sai an daidaita da Allah ku duba irin irin yadda Allah ya nufi Najeriya da zaman lahiya rigingimun da a cikin Najeriya in ba Najeriya ba babu ƙasar da za a yi waɗannan rigingimun sai an yi yaƙi rigimar da an Najeriya in an ka kasa ta kashi goma duk ƙasar da a afirka ya hanka ɗauki kashi guda an kai mata tana tarwatsewa amma kun ga kamar ba a yi to ba wani abu ne ba allah na raga mana ne saboda mallaman gada sarakunan gada a cikin wannan shi a mataki na biyu mataki na uku su jama'a sauran jama'a waɗanda duk wanda ya san yana yin abin da ba daidai ba to ya bari a yi ƙoƙari a bari na tabbatar muku in aka yi uku ɗin in allah ya yarda najeriya za a zauna lafiya abin nan da ake so zai dawo arhan nan da ka zo ka miƙa naira biyar a baka kwalin omo za a yi ka ba da naira ɗari a baka jikka gishiri ko naira hamsin ka sa naira ɗari biyu da hamsin ka ɗauki jikka fulawa ko ta suga maimakon dubu biyu zai dawo wa Allah wista kamu ala ɗariƙati la asainahum ma an gadaka Allah ya ce lalle da za a tsaya bisa ga hanya Allah to Allah zai shayar da mu ruwa wadatacce linabti na hunfi don mu jarraba shi ga wannan Allah ya samu gani ta mu ci gaba a fa'amina da ƙuri hanya ki ya hun ba sana ba ya wa hun da ilu a awa mina halar ƙura yanzu mutanen gari masu ƙaryatawan manzanni sun amince ma an ba su ba'suna azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare wa na'imuna suna bacci ghafiluna anhu suna kana da gare shi ai babu aminci duk wanda yake saba ma Allah yana da hankali ya san Allah na iya kama shi duk lokacin da ya so awa amina awa amina da qari ba ba'suna wa hum min ahlul qura ko ko mutanen gari sun amince an yi atiyan ba su na azaban mu ta zo musu duha da hantsi lokacin da kowa ya tayi wurin sha'aninsa wa hum na suna cikin wasanni ko an amince mu wannan ba amince ba duk wanda yake saba ma Allah Allah zai iya kama shi ko cikin dare ko da rana yanzu ku lura da abin da ke gudana cikin sa'o'in na 24 babu sadda ba a kwanta kwanta ba an yi da yi. an yi da rana an yi da la'asar an yi da magariba an yi bayan isha'i an yi sha biyun dare an yi kusan asuba an yi da hanci wata shekara ina nan garin wasu mutane sun ka shiga mota daga nan sun ka tasar makano can sun wuce ina ji tsakanin azare ne da jama'a ko ina ji tsakanin azare da jama'a ne eh sun tsaya gyara sai ga mutane da raunan su da manyan riguna suna tsaya zai suka ce mu yan hoshi muke zai kowa hito da bindiga sai hukwanta sun ha kwanta da kuɗaɗe bayan mota sun ka buɗe but nasu sun ka buɗe but ɗin waccan mota sun ka kwashe kuɗin da a cikin wannan mota sun ka zuba kuma ga gari kusa sun ka harba bindiga nan ɗaya tus nan ɗaya tus nan ɗaya tus nan sai mutanen gari sun kai arewa garin yana nan arewa da hanya sai sun kai arewa da garin sai gari ya shiga tsakaninsu da 'yan washi kun gane ai sai suka bangare sun ka bangare gari kwalta tana kudu da gari su ko zai koma can arewa da gari sai ya zama gari ya shiga tsakanin su da yan waje da sun matsa ga shi ma sai su kara gaba to haka an kai musu sai ga sun dawo nan jina jina Allah ya sa sun cika mu sun cika tankin su da da sai sun yi bara su kawo matasku dan nan sai suka juyo dole sun ka dawo ba ko sisi to saboda haka Allah yana azabtar da mutum duk lokacin da ya so don haka duk mai saba ba Allah to bai da amincin cewa azaba ba za ta zo mai ba cikin kowane lokaci to a dawo ga Allah don a samu cin nasara ga abubuwan da ake so a samu nasara gare su aba aminu afa aminu makaralla fala ya manu makaralla illa alqawlu fa aba aminu makarallah kuma shin sun amince ma sakamakon ubangiji ai istidrajihu shine istidrajin ubangiji iyahun gare su bin ni'amati da ni'ima wa aka zai bagatatan Allah ya ba su komi ya kama su afki fala ya manu makarallahi babu mai amince ma sakamako na ubangiji illal qaumul khasiruna sai mutane waɗanda suke tabaku masu hasara na'am awalam ya lil ladina مالعا أن لو نشاء وصرناهم بذنوبهم وندفع على قلوبهم فهم لا awalam ya hadi yalla bai bayyana ba lillazina ga waɗannan yada rasuna al'arab sun gari ƙasa duk sukuna da zama min ba'da halaki aliha bayan halakar masu garin an launa sha'u Allah ya ce da mun so fa asabnahum da mun same su bil azabi da azaba bi zunubin saboda zunuban su kama asabna man qablahum kama yadda mun kama waɗanda suke gabanin da ba'u haka kuma mu muke rihewa ala qulubihim akan zuciyoyin su hum la yazmaun sai zan su ba su jin al-mau'iz tawa'azi sama'a tadabburin ji irin na lura Eh, in Allah ya so sai ya shahe maka basira duk abin da ake na gaskiya ba ka gani sai ma ka ɗora ganin laihin masu faɗin gaskiya eh, ashe in ka samu kanka kana son sauraren wa'azi to ka gode ma Allah eh, shi ma don Allah ba a iya bauta mai sai ya so in ya baka iko ka saurari wa'azi to ka gode ma Allah Allah ya saka cikin wata ni'ima kuma ya nuhe ka da rahama na'am تلك القرين نقصها عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى الله يتي ودن تنقلوا allati marra zikruha wanda an batunta ya gabata na ha na kusu alaika min anba'iha muna karanta ma ko muna bayyana maka daga cikin labaranta ya Muhammad wala qad ja'ahum rusuluhum bil bayyinati haqiqan manzannin su sun zo musu da hujjoji al mu'jizati zahira mu'jizoji waɗanda an bayyana fa ma kanu li yu'minu ba zan sun yi imani ba inda majihim lokacin da annabawa sun ka zo musu da saƙon Allah bima kazzabu don ƙaryatawa da sun kai abinda sun ka kayarta da shi min qablu gabanin zuwa waɗannan manzannin bal istamaru al kubri a sun doge akan kahircin su ba su fasa ba kazalika dabu kamar irin wannan kubri kafirin akan zukatan mutane waɗanda suke kafirai na'am wa wajadana ya kasarin min ahadi wa in wajadana لهم لفاسقون wa ma wajen na la'akasari na ahadi ba mu samu wani alkawari ba ga mahi yawan su mutane aiwa ba da ahadihim cikawa da alkawarin su yau aka zulmi sa kiran da zuwa karbi alkawari tsakanin su da Allah wa in wajen na akasar lalle hakika mun samu mahi yawan su la fasiki na duk fasikai na summa ba'anna min ba'dihim summa ba'anna Allah madaukin sarki ya ce to bayan waɗannan annabawa sun gabata bayan kuma an yi ƙarin bayani akan gwagwarmaya su da su da maƙiya Allah sai Allah ya ce summa ba'athna sannan mun ka aiko Musa annabi Musa min ba'dihim bayan su waɗannan annabawan da sun ha gabata da ayatina ya taho da ayoyin mu guda tara ma aiko shi ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da maƙyan majalisa ta wato ministoci ne su ne ƙauni fa zalamu sai suka kafirta shine suka yi zalunci da waɗannan ayoyi da Allah ya aiko annabi Musa banzo ka duba ya kai mai karatu kai ba ka na kana aqibatul muslimin ya ya karshen mabannata ya kasance bilkuri da kahirci ne ihlaki na halakar da su da an kai ka duba ka gani wa qala musa wa qala musa ya ya fir'aun wa inni rasulun bi rabbil alamin wa qala musa sai annabi musa yace ma fir'auna ya fir'aun ya kai fir'aun inni rasulun ni manzo niki min rabbil alamin daga ubangijin talikai ilaika zuwa gare ka Allah ya aiko ni in zo in karantar da kai a addinin Allah faka zaba sai ya karyata shi ya karyata annabi Musa faqala haqiqun alayya alla aqula ala allahi illa anha qad jidukum bi ghayratin rabbikum فعلت المري بني إسرائيل طاو سي النبي موسى يتي ana haƙiƙun lalle ni na cancanta jadirun na cancanci Allah a kula ko alayya a kaina akwai jadirun alayya Allah a kula akwai kuma jadirun ala Allah a kula da kowace ƙira'a a taro. eh wato ya wajaba ko ya cancanta gare ni ba zan faɗa ba ga Allah illa haka sai abin da a gaskiya ba ya yiwuwa in taho in wa Allah ƙarya in ce ya aiko ni bai aiko ni ba karje itukun bi bayyana tun haƙiƙa na zo muku da hujja da mu'jiza min rabbikum daga ubangijinku fa arsil ma'i bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da ni mu tahi ila sham zuwa siriya mu ban ma ƙasar ka ta masar to waɗannan banu isra'ila su an lebarori ne wa kanasta abadan ya zan ya mai da su bayi su kai mai bai bauta su ka washe duki su ka ɗauka itace su ka haƙa lambatu su ke gini su ke kafinta su ke buga kwano saboda haka su bani isra'ila abin nan bani isra'ila su abayi ƙibɗawa su manyan mutanen gari ko wani baƙi ɗaya yana iya kama ɗan isra'ila ya sa shi aiki irin duk aikin da ya kaso na'am قال إن كنت أتيت فأت بها إن كنت من الصادقين وفرعون هنا babbar kujera kala sai ce ma annabi Musa in kun ji ita bi ayati in ka zan ka zo da wata aya ala da ka aka wannan da'awar da kake cewa Allah ya aiko ka ta biya ka zo mana da ita in kun ta as-sadiqina in ka zan cikin masu gaskiya biha ga wannan aya cewa Allah ya aiko ka to babu jinkiri sai annabi Musa fa alqa to da faɗin haka sai ya tahi tsaye fa a sai ya jifa da sanda ta yi za a hiya subalun sai ga ta juye ta koma wani babban kwamarci mu mubin bayyananne hayyatun azima wato katan jiya wadda take doguwa mai buɗaɗɗen baki eh. wana za a yi dawo wana za a yi dawo sai ya ciro hannu ne a kara jihamin jebe ya ciro hannu ne da cikin aljihu bai zafiya bai za sai ga hannun takoma koma fari har tana kyalli kamar kendur din nan linnaziri na ga masu kallo khilafa ma kana alai sabaniyar da take da min al'uduma na jaffata sai ga ta koma fara kyal قال الملأ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ سي إما جلس فرعون سنكتي min kawai fir'auna daga cikin mutanen fir'auna inna haza la sahirun alim lalle wannan mai sihiri ne kuma masani game da sihirin fa'iqun fi ilmi sihiri lalle ya fifici kowa wajen ilimin sihiri wa shu'ara a cikin suratu shu'ara annahu min qawli fir'aun cewa shi fir'auna ne ya faɗi wannan wa ka annahum qaluhu ma'ahu kamar su sun faɗi wannan magana tare da shi ala sabili tashawuri kama hanyar suna shawara to wannan abun ina na ce wannan sihiri ne eh lalle sihiri ne kuma sihirin bayyanan ne wato ya faɗa sun faɗa taw يريد أن يخرجكم من أبيكم نعم فما da suka faɗi wannan sai shi fir'auna shi ko sai ya je kalma ce ta siyasa yuridu an yukhrijakum abin da ya nuhi kawai yana son ya hitar da ku ne mai ardukun daga ƙasa ya mallake da shi da yan uwa ne bani isra'ila fa ma za ta muruna to mi kun ka shawarta ni za a yi mai ya za a yi da shi قالوا وأخاه وأرسل sai sun ka ce ka jinkirtar da shi a kai shi masaukin baki wa kahu da shi da dan uwa ne akhir amrahu ma ka ce sun baka notice su jinkirta ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil ka aika fil madaini cikin birane hashiri a tattaro ma jama'a jami'i wato su tattaro maka dukkan yan sihiri su to a eh da malaman ka da shi a buga ai ba wani abu bane wannan da an kirawo manya manyan masu sihiri nan shi in ya ga sihirinka da kai ne zai gudu ya bar gari hmm. ya tuka bi kulli sahirin ya tuka za su zo ma bi kulli sahirin da dukkan wani ma'abucin sanin sihiri alim wanda an masani game da sihirin yabdul musa wanda zai hihici musa bi ilmin sihiri ga ilimin sihiri fa jumi'u sai aka tattaro su وجاء السهرة وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين to waja as-saharatu fir'auna sai yan sihiri sun ka zo gidan fir'auna sun ka zo da sai aka shirya ma'araka an zo dandali kalu sai suka ce a inna lana la'ajaran shin wai aikin nan da za mu yi da jinga ko babu shin muna da jinga muna da wata lada a wurinka in kunna na galibi na, in mun zan mu ne marin jaya akwai wani abu wanda za a ba mu koko dai aikin za mu yi shi kamar na bauta ƙala ƙala na'am yace yi eh, kuna da mana wa innakum lalle ku la al na kuna cikin mutanen da za a kusantar da ku cikin majalisa ta duk zan yi muku ministoci kowa zan bashi minista za ku zama yan majalisar zartawa a cikin fadata to yanzu in ji fir'auna to yanzu kowa ya je matsayi ne saboda haka sai a koma wajen annabi musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نار qalu sai sun ce ya Musa ya kai Musa in ma an turkiya ko dai kai ka fara jefa a saka sandakka wa in ma an nakuna ko kuma mu zamo na hannun mulki ne mu ne masu fara jefawa ma ma'ana abin da tare da mu na kayan sihiri ni annabi Musa ya ce qala alqu na falamma alqahu sa'alu نعم وجاءوا بسحر عظيم ألا سي النبي موسى يتي ألقوك جيفا أمر للإذن wato wannan umarni ne na yin izini bi ta kadimi ilkayin da gabatar da su su fara jefawa tawassulan bihi don ya yi sadu da wannan ila izharin haƙi zuwa ga bayyana gaskiya don ya in sun ka fara jefawa to da ya jefa nashi sai taro ya wace ma alƙawu, yayin da sun ka jefa hibalahum wa yahu, yaggonsu da sandunansu da sun ka shishawa mazaiba wato abin nan ne suna eh, abin nan da ake shi kuɗi da shi saharu a ayyunan nasi sai suka sihirce idan dunan mutane sarafuha an hakikata idrakiya sun ka juyar da hukokin mutane daga hakikanin su gane abin nan da ke motsi ba yaggon ba zai ba ce ke yawo ga jikin sanda saboda ta ji rana sai su ga kamar sanda ce ka juyawa alhali zai ba ce ka yin gaba tana dawowa baya sanda tana nan aje ga ƙasa Wasar eh. wasar habu sun ka tsorata mutane ai khawwafu sun ka tsorar da su har su khayyalu ha hayatun ta zayin da sun kazaci kamar mace zai ne ke tahiya waja'u bi sihirin azim sun ka zo da sihiri mai girma to shi ma kansa annabi Musa ya dan hirgita lokacin wa aujaza fi nafsi khifata Musa annabi Musa ya dan ji tsoro cikin ransa da boye wa auhayna wa auhayna ila musa an rike asa fa idha hiya taraqabu la ya'fihun wa auhayna sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa an alƙi cewa ka da sandarka je masandakka fa zahiya sai ga ta talqafu ko talqafu tana har hadewar ma ya fi kuna abinda sun ka tanaza ai ma abin abinda suke juyawa bi tabyim da garwaya wa su da gaskiya eh lokacin da sandan nan ta faɗi ƙasa sai ta juye ta zama maciji sai ta ta sama waɗannan taron yagwai tana ta yi kamar abin da mai take suna irin motar ga ta kwashe bola eh, motar ta kwashe bola mai mai abin nan in ta eh, ba gireda ba mai ɗauka ta, ta zuba cikin tiwa eh in ta yi haka ta zazzaba in ta zazzaba ta tadda kai sama sai ta hade ba zuba ta kai wani wuri ba sai ta koma ta yi nan kamin a jima duk ta sha ihiri babu sauran komi sai ta dawo malau malau malau ta komo wurin annabi musa sai ya kama abi ta yi rike sai ga ta sanda duk kayan nan da an ka zo da su da raƙuma da jakuna da alfadarai ta canye kuma annabi musa ya ɗauki abi ta ya rata ya ga wuya ina suke babu su bata ƙara nauyi ba bata ƙara girma ba babu kuma babu waɗannan abubuwan babu su ƙasa babu su sama kuma ya ɗauki abitai kamar yadda ya jefa ta yara ta ya ina suke babu to daɗa wannan ma yan sihiri sai suka rikici ko kala haƙƙu fa qala haqqu wa badala ma qalu ya amalu fa qala haqqu sai gaskiya ta tabbata ta bayyana wa badala ma kanu ya'maluna abinda sun ka suna aikatawa gaba ɗaya sai ya lalace ya ɓaci mina sihiri na sihiri fa gole ba fa gole hunalika awan qalabu ajari fa gole mu sai aka rinjayi fir'auna wa qaumu da mutanensa hunalika a can wurin wannan taro wan qalabu na sun ka dawo gida suna kaskantacci eh shi fir'auna da shi da yan majalisa manyan ministoci sun dawo kunyace to ina masu sihiri to su yan sihiri wa ulkiya saratu sai an ka jefar da masu sihiri sajidi na suna masu sujada yayin da suka ga wannan sai suka tabbatar da ba sihiri bane lalle mu'jiza ce sai suka faɗi sun kawa Allah sujada nan take babu ko alwala qalu amanna bi rabbil alu sun ka a amanna da rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai babu tsayawa wane ne ubangijin Musa da Haruna don kada ya ɗauka da shi ake kun gane ko dan da sun ce amanna bi rabbil alamin sun kai shi hutu, so sai ya ce ashe suna nan inda suke ba su canja ba to amma da suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa haruna to ya san ba shi bane dan shi ya san annabi musa bai yarda shi ubangijinsa bane saboda haka an rabu da fir'auna an koma ma ubangijin musa eh قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم wato wannan abin da yasa suka yi wannan sun tabbatar da wannan abin da Musa ya zo da shi to bai yiwuwa a yi shi da sihiri idan eh, in sihiri ne to in sandan nan ta canya wannan kaya dole ta ƙara nauyi ko ta yi babban ciki to ta canye ba ta ƙara nauyi ba ba ta yi babban ciki ba ba ta buwa ya ɗauka ba ka duba ko da dai jaki biyu an ce sun zo da kaya an kace ce an dunkule su an sa cikin 'yan leda ka san leda na ba ta ɗaukuwa ko ba haka ba duk yadda an ka mirɗe kayan na an kasa cikin yan leda ai nauyin su bai rage ba don an matse sun zama yan kaɗan nauyin yana nan to sandan nan ta canya kayan nan bata ƙara girma ba bata ƙara nauyi ba nan suka tabbatar da cewa ba sihiri ba ne mu'jiza ce daga Allah wannan shi ba su dama sun kai sujada ga Allah sun kai imani da Allah ubangijin annabi Musa to shi fir'auna lokacin da ya ji an ce ba da shi ake ba qala fir'auna sai fir'auna ya ce a amantum lahu yanzu maza maza haka kawai kun yi imani da shi qabla an azana lakum tun ban yi muku izini na ce ku bi shi ba inna hadha to lalle wannan allazi sana'atumuhu wannan abin da kun kai to game ta kai kun hada kai ne kun hada baki ne wato na gane shi an mallamin ku shi ya koya muku wannan sihiri amma da za a taho sai ya baku dan karami ya dauki babba dan ya taho nan gaba gare ni ya kada ku shikenan a yi min wayo <laughs> Lamakar makirci ne makartumuhu wanda kun ka shirya shi bil madina cikin gari da daddare da tukhruju min ha ahada don ku kori mutanen gari su bar gari to